manuniya. gallaza wa talakawa a Najeriya ya sa wasu manyan kasar sun fara nuna irin nasu fushi. Idan daga yau ka ce ni mutum ne dukiyar nan ta wace dole a baka dukiyarka. To kana da budget guda hudu a shekara ɗaya baka kuma kawo hanyoyin da talakawan nan namu na Najeriya za su ji daɗi ba. Game da maganar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa kuwa wasu ne ke cewa wannan kuduri cike ke da abubuwan ban haushi. An ba da aiki na tiriliyan sha shida ba cikin budget ba kai majalisa ba ba canza tsaya ba eh gaskiya ne amma akwai abin da yake su kun mutane ma ya shafe su kamar misali yuwan karban haraji idan an maka kyauta ko yuwan karban haraji idan an mutu wato daga cikin kudin gado sai dai kuma mai magana da yawun shugaban kasa Tinubu ya ce sukuwar sukar da ake wa kudirin harajin babu gaskiya a ciki ko da barbashi riya da gaskiya duka an sanya cikin wannan kudirin doka irin kamar wai gado ko kuma a wai idan kai noma gwamnati za ta dauki wani kaso a cikin amfanin nomanka Wadannan ba so mun ta muka tattaɓo ciki cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a babu fashi. Shiri na ɗari biyu dindin cikin jerin shirye manuniyan da ke ƙoƙarin murƙushe ganin ƙyashi. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin ƙwaƙule ganin ƙyashin amma a ɓangaren rungumar juna don tafiya tare arewacin Najeriya ne ya sa Hajiya Naja'at Muhammad ta ƙungiyar tauraruwar Arewa shaidawa matasa cewa lokaci ya yi da su ma za su fara ɗibar adashi. Ina jan hankalin matasanmu, ba kwa adalci saboda kun raina kau. Gawan yana da shekara 28 ya shugaban kasar Najeriya. Murtala yana da shekara 36. Saddauna an kashe shi yana da shekara 56. Ya fi shekara 20 yana maya. To a shekara nawa ya fara. Kuma kan ma haɗa yake ga wani ya shekara tara yana mulki mu ba mu san bambancin Krista da Musulmi. To duk wanda ya faro wannan tsiyar ya faro ta ne dan ba za a ci mu da yaƙi ba sai an farraka mu. to saboda haka ku matasa yanzu abin a hannunku yake idan kun ga dama ku sayar da akwai da yawa masu sayarwa saboda ku ne 'yan inec ku ne polis ko kuke yadda ku musu daba amma ana yi da ku ne don kun yarda saboda haka idan daga yau ka ce ni mutum ne wannan ƙasar tawa ce dukiyar nan tawa ce dole a baka dukiyarka game da maganar girke kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaba tinubu ya yi wa majalisar ƙasa kuwa ɗan majalisa honorable awwal abdu gwalaban jihar bauchi ne ke cewa duk da ɗumurin ɗumbun dukiyar da aka dankara cikin kasafin kuɗin Najeriya talaka babu wani abin da yake gani in ban da hauhawar farashi. Lokacin da Bola Tinubu ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ya samu bajet na janar Muhammadu Buhari. Ya zo ya kawo supplementary ƙari cikin majalisa muka sake bashi ƙarin kuɗi. ya zo ya saya nemi ƙarin lokaci da wannan bajet zai ƙare to abin dubawa a nan jama'a shine budget din 2023 guda biyu suna nan suna yi budget din 2024 tukuna shi ba mu zama lokacin da zai kare ba yanzu ka sake kawa wani budget wadda yawansa ya fi na abin da ka yi na 2024 to kana da budget guda hudu a shekara daya suna tafiya baka kuma kawo hanyoyin da talaka wannan namu na Najeriya za su ji daɗi ba yau rayuwa ta zama mai tsada abin da ka san shi da farashinsa ba haka yake ba shi kansa abinci da kai ka faɗa a wancan budget din cewar abinci zai sauka abinci tashi yayi to shin me ya kawowa wani budget na trillion 47 me zai wannan budget da ya kawo yaushe ma zai kare in kika yi wasa wannan budget din sai ya kai shekara ta 2026 ba ma fara shi ba me yasa haka ina kuɗin inda suna da kuɗi sa nemi a ƙara musu lokacin bajet na 2023. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Salami da cewa yake abun mamaki ne ma a cewa duk da hauhawar kuɗin shiga a Najeriya amma har yanzu gwamnati na ta hankoran ci gaba da ciwo bashi. Mun yi bajet na talatin. kun ta tiriliyan hamsin ga ranar fitirin ashirin me yasa da kuɗi kuma ai bashi akan me zan abin nan to saboda haka idan an ce an ce bashi kaza kaza ka kaza to shine mulki yake dama kawai na ƙarya da yaudara babu naka amma ya zaka ce ka ce bajin na tiriliyan talatin ka samu kuɗi tiriliyan hamsin da rarar tiriliyan ashirin wannan ka ce bashi duk da wannan bayani da aka yi a majalisar dattawa ne misali amma kuma majalisar kuma ta amince da wancan bashi da tun ne shi ne mamakin aika ji ko ba ma wannan ba an ba da aiki na tiriliyan sha shida ba cikin bajet ba kai majalisa ba ba tanda ba amma dai magana shine me ake a Najeriya ina jin sani ko kuma kun yi shiru yan hamayya an ce kuma rawar da za ku taka ne na dinga tambayoyi din na da cewa mun yi amma me ne na da zage mu a ce mun yi shiru mun kasa mun kare amma ya zake me ba faɗa ba me zan faɗa sabo me za faɗa sabo a Najeriya me faɗa ba amma ina sun ce eh mun ji mun fahimta ba mai yadda ba amma. Amma me ne sa kake ganin ba su yadda ɗin ba? Eh, shi na ka ce ka banci abu ba ka yadda ba ta ya zama ka sai ce ga hujja in cin ka ne ka ba ka yadda ba. Amma me ya nuna ya excellency ba su yadda ba misali. Iya ban ga shi ne abubuwan da ake a yanzu inda wani gudanar da da na ga wasan ai abun da ake shi duk duniya bayan da ake irin wani abu na ganganci da son zuciya kiri-kiri jama'a suna gani amma kuma yan Najeriya su ne masu goyon abu. Game da maganar kudurin dokar harajin da shugaba Tinubu ya tura majalisar tarayyar Najeriya kuwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum ma Malam Awwal yaqub baban yara ne ke cewa a gaskiya akwai wasu sassan kudirin da za su sa jikin duk wani mai kishin Najeriya ya yi laushi. Dokan nan kundi ne mai bangarori guda hudu kuma ya kunshi abubuwa da yawa. Abubuwan da ya kunsa a ciki kamar yadda gwamnoni suka tada kayan baya a kai eh gaskiya ne amma akwai abin da yake su daidaikun mutane ma ya shafe su kamar misali yiwuwan karban haraji idan an maka kyauta ko yiwuwan karban haraji idan an mutu wato daga cikin kuɗin gado sannan kuma da wasu abubuwa da za su bijiro ma mutane kamar misali misali hukumomin da suke tallafa ma al'amuran ilimi da sana'o'i irin su TED Fund akwai yiwuwan cewa zuwa wasu shekaru nan gaba za a wayi gari a gaba su so a takaice abubuwan da suka tada cece kuce a kai gaskiya ne na biyu shine kuɗin da wannan doka za ta sa ido akan su wato kuɗaɗen haraji ba na gwamnatin tarayya ne ita kadai ba kuɗi ne na bangarorin fallon gwamnati uku amma gwamnatin tarayya ta misalta cewa maganar TED Fund wato asusun bunƙasa ilimin nan ba za a taɓa shi ba eh a'a mutum ya duba yana kyautata zaton a shafi na kamar 98 na bangaren kundin da yake magana akan shi kanshi harajin wato tax bill ah, tunda na ce kun bangarori hudu ne kuma kowanne kundi daban ne wannan ba hasashe bane ah, wannan hukuma za ta kau ah, ita ma hukumar nidda za ta biyo bayan ta ita ma za ta kau sannan kuma gaba ɗaya kuɗaɗen wanda da ana tallafa mu ilimi ne kyauta zai koma kuɗi ne da za a rika ba 'ya'yan mutane bashi su biya sai da kuma duk da wannan sukuwar sukar kudurin dokar haraji ɗaya daga cikin masu taimakawa shugaba Tinubu akan yada labaru Alhaji Abdul Aziz Abdul Aziz ya ce wasu surutan da ake ta yi akan dokar dokar harajin fa sun yi kama da haushi. Ka ganin hayaniya ta yi yawa saboda abin takaici wasu sun yi maganganun tadawa hankalin mutane an kawo ma ƙarya da gaskiya duka an sanya cikin wannan ƙudurin dokan wani abin ba haka ba babu ma shi a ciki an zo an ce akwai kamar misali irin kamar wai gado ko kuma a wai idan kai noma gwamnati za ta ɗauki wani kaso a cikin amfanin nomanka duka irin waɗannan jita-jitan da kuma ƙarya wato sai yasa shugaban kasa ya ce wato a tsaya ma'aikatar shari'a ta ita ce take da hurumin gabatar da doka ta je da su da hukumar da suka shirya wannan doka su je su zauna da 'yan majalisu dinmu domin a tantance domin a kawo gyara a duba abubuwan da suke ba daidai ba domin a kawo gyara a tabbatar da cewa abubuwan da suke suna da muhimmanci waɗanda suke za su amfanar ko kuma wasu gyare-gyare da aka ga eh, lallai Um, kuskure ne da aka yi an gyara so wannan umarni shine shugaban kasa ya bayar kuma do an yi haka ne domin a tabbatar cewa an ji dukkanin ra'ayoyin jama'a kuma gwamnati ta tabbatar wa mutane cewa ba ta da wata manaƙisa ko kumbiya kumbiya ko wata ɓoyayyar manufa. iyaka batutuwan da za mu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kife musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya da zaran aka ce sun yi numfashi. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 889 ne su yi sallamar sakin kujerin da a kansu ne dama suke ta faman shan kanshi. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da na Suwad Melika daga babban birnin tare Abuja da Mamur Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da da su ne wannan shiri na manuniya kan yi armashi. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.